Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yaƙi da muggan laifuka kashi na takwas. A cikin wasanmu mai suna malamai ko 'yan ciwa-ciwa. Idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata kun ji yadda malama Shema'u ɗaliba mai koyon aikin malinta da kuma Kofur lami suka ci gaba da binciken su akan ko za a iya danganta gubar da aka sa wa shugabar makarantar hikima malama Zubaida da yakin da take yi da cin zarafin ɗalibai mata da kuma cin hanci da rashawa a makarantar. kun ji kuma yadda suka gano cewa malama zubaida ta taɓa ganawa da ministan ilimi akan maganar don haka ne ma da malama shema'u suka nemi ganawa da ministan yanzu sai ku gyara zama ku saurari shirinmu na yau mai taken asiri ya tunu za mu fara shirin ne daga asibitin taka lafiya inda muka dakata a shirin da ya gabata ga munan dai tare da shema'u da sabuwa da kuma baraka har yanzu ni da baraka muna nan zaune a bakin gadon sabuwa kowa dai ya yi jugum-jugum sai hawaye da yake na bawa 'yan matan labarin nima yadda malami na ya min fyaɗe wannan labari da na basu ya karfafa dangantaka tsakaninmu kuma ya kawar da rashin amincewar da ke tsakaninmu a wannan daren sai da suka faɗa min abubuwan da suka faru da su abin takaici labarin da suka bani ya yi kama da nawa dukkansu labari ne akan cin zarafin ɗalibai mata a makaranta ina matuƙar godiya da yadda kuka bayyana mana abubuwan da suka faru da ku na kuma san irin yadda ake ji idan an zo maimaita irin wannan labarin gaskiya tun farko ba san yadda zamu miki bayani ba bane haba sabuwa haka ma ai yayi kin san wani abu ne ko malama shema'u ba fa mu kaɗai bane hansatu ma ta samu kanta a cikin wannan tashin hankalin akwai ma sauran ɗalibai mata kai ina jin har da maza ma haka ne ko eh mana ai an daɗe ana cin wannan zarafin da yawa daga cikin mu mata sun sauya makarantu wasu ma sun bar makarantar gaba ɗaya kamar dai bakwar yarinyar nan balaraba kin tuna ta hakan na faruwa da ita sai kawai ta bar makarantar hmm. dama na yi zargin haka sauran kuma ba sa yin zancen saboda suna jin tsoron malaman kin san wanda ya ci zarafi na ni da baraka da hansatu yana fada daurin gindi ba wanda ya isa ya sha idan ya aikata irin wannan laifin to ke kuma me ya faru da malamin da ya miki fyaɗe an hukunta shi kuwa abin takaici ba a hukunta shi ba don ban samu karfin gwiwar kai korafi a kansa ba don haka ya sha amma daga baya na ji an ce yana cikin bacci ya wuce kabari gaskiya wannan zalunci ne kwarai kuwa shi ne ma ya sa na ɗauki aniyar yaƙi da abin dole ne a dinga kai rahoton cin zarafin ɗalibai mata ga 'yan sanda ko malaman da aka amince da su ko iyaye matsawar mutane suna faɗa to za a ga sakamako gaskiya kika faɗa malama shema'u <sighs> abu na farko da ya kamata ku yi shine ku je ku ga likita sannan kuma ya kamata ku tabbatar cewa ba ku kamu da ciwon sanyi ba akwai kuma sauran abubuwan da za ku iya yi kamar neman shawarwari ko faɗa wa mutane labarin abun ko ku yi rubutu a kai da dai waɗansu hanyoyi da za ku iya bayyana abin da ya faru kuna iya kuma ku shiga azuzuwan darussan kare kai don tsaron kanku na san abin da wuya amma kuma na san za ku iya kuma ina mai tabbatar muku za ku ga daidai. Mun gode malama Shema'u. ni da kofar lami mun samu wata dama ganawa gaba da gaba da ministan ilimi inuwa lawan yanzu dai ga munan muna zaune muna fuskantar sa a ofishinsa amma fa zan faɗi gaskiya hanta ta sai kaɗawa take domin kuwa ofishin nasa yana da kwarjini ga dai ministan na yana zaune a akan teburinsa yana kallon mu ɗaiɗai ta cikin tabaransa yan mata sai ku yi haƙuri da hatsaniyar ta faru a waje ban san dalilin da ya sa ma'aikata na ba sa son ku shigo ku gani ba me kuke so ne muku ranka ya daɗe minista barka da warhaka barkan muka dai muna godiya da kayar da ka gana da mu mm. ni suna na shema'u aminu kuma ɗaliba ce mai koyon aikin malanta a makarantar hikima makarantar hikima lallefa ni kuma suna na lami musa ce a ofishin 'yan sanda na taka lafiya to wani irin taimako zan yi muku mai girma minista mun zo ne mu yi magana da kai akan wata babbar matsala babbar matsala to ta me ba mu sani ba ko kana da labarin abin da yake faruwa a makarantar hikima to idan kuna magana ne akan gubar da aka sawa shugaban makaranta in dai wannan ne na sani wannan ba shine dalilin zuwan mu nan ba duk da muna tunanin yana da alaka da abin da ya kawo mu nan yana da alaka to alaka da me cin zarafin ɗalibai mata da kuma cin hanci da rashawa <laughs> to sai ku yi sauri ku faɗa min kafin ma'aikata na su janye ni zuwa wajen mitin to ni ban san ta yadda zan faɗa maka ba amma dai ina ganin akwai waɗansu malamai da suke cin zarafin ɗalibai a makarantar hikima ɗalibai mata da maza hmm. haka ne ko to amma wace hujja ta sa kuka faɗa min haka wasu daga cikin ɗalibai mata ne suka tsegunta mana hmm. kuma mun tabbatar malama zubaida tana binciken abin muna zargin shi yasa wani yake son ya hallaka ta ah, lami bakin ce min ke kofar cewa ofishin 'yan sanda ta taka lafiya ba haka ne ranka ya daɗe to me yasa ke faɗa min wannan labarin a maimakon ki fara aikin ki na 'yar sanda me zai sa ki zo na. saboda muna zargin waɗansu daga cikin jami'an tsaro na da hannu a cikin abin kuma suna ba wa masu aikata laifin kariya don haka bamu san wanda za mu amincewa ba eh haka kuma mun samu wani kundin ajiye bayanai a ofishin malama zubaida kuma mun ga sunanka a ciki mun fahimci cewa kun gana da ita to da yake kai ne ministan ilimi muna ganin za ka iya taimaka mana hmm, gaskiya ne ni da malama zubai da mun tattauna akan wannan matsalar babbar magana ce amma kafin mu ɗauki mataki muna buƙatar ƙwarar hujja da shaidu da kuma sauran takardu akan haka muke muma za mu kuma samo maka su lokacin da muka hau motar bus bayan mun fito daga ofishin minista sai murmushi muke tsakanin mu ne da lami murmushin da ke nuna cewa mun cimma burinmu sai kuma na ji wayata ta fara ƙara ashe daga asibiti ne ake kira na cewa malama zubaida ta farfado kuma tana tambaya ta nan take sai na sauka daga motar na wuce asibiti kai tsaye barka dai da allah kai ne dr ali eh ni ne kefa ni ce shema'u aminu ni ce wadda muka yi magana ɗazu da kai a waya na zo ne na ga malama zubaida kabiru ab to eh haka ne malama zubaida ta nemi ganinki amma kuma za mu baki 'yan mintuna ne kawai domin har yanzu jikin nata ba karfi. biyo ni ga ta nan malama zubaida ga bakurki ta kara su yaya dai shi ma'u barka dai malama zubaida san barka to bari na barku ku yi zancen ku na mata zan dawo na baki magani malama zubaida na gode dakta gaskiya na yi matukar farin ciki daga ninki ki malama zubaida ya jikin naki matso nan shi ki zauna lafiya ko malama zubaida na nemi na ganki ne saboda ke kaɗai ce na amincewa a makarantar hikima amma malama zubaida na sani na sani ke bakuwa ce a makaranta shi yasa na amince miki kowa yana da tabo na gode da kyakkyawan zaton da kika yi mini a lokacin da aka naɗa ni shugaban makarantar hikima yawancin malamai ba su yi farin ciki da naɗin ba sun yi duk iya abin da za su yi don su hana ni hawa kujera kin tabbata kalau kike kuwa ko na samo miki ruwa ne a'a ba na son ruwa ko kuma so kike na koma fita daga hanyar <laughs> dalilin da ya sa suke adawa da ni shine saboda yawancinsu sun ɓaci da cin hanci rashawa wasu daga cikinsu kuma suna cin zarafin ɗalibai mata da nufin ba su sakamakon jarabawa mai kyau sun san ba zan yadda ba shi ya sa nake zaton ko su suka yi ƙoƙarin hallaka ni malama zubaida ina wannan ke dai ki saurare ni ina so ki yi min wani abu mm-hmm. ki je ofis dina ki duba teburi teburina tana da ajihun boye za ki ga wani kundin ajiye bayanai baki yana ɗauke da sunayen mutanen da nake zargi suna cin zarafin ɗalibai su ne kuma nake zaton suka yi ƙoƙarin halaka ne malama ni don allah ki ɗauka ki kai wa minista inuwa sannan kuma amma ran ke daɗe ni ma da abin da nake so na faɗa miki kenan na malama zubaida malama zubaida ta koma baccinta malama zubaida ta farfado su kuma 'yan matan nan sun tona asiri domin kuwa sun bayyana sunan mutumin da yake ci musu zarafi shi kuma minista inuwa ga alamu yana da niyyar taimakawa shema'u da Lami don su kawo ƙarshen wannan matsala gaba ɗaya to ko zai yi hakan kuwa hanyar za mu samu amsar wannan tambaya kuwa ita ce idan ku kasance da mu a kashin shirin na gaba yanzu haka zan dakata a nan ku tuntuɓe mu ta adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma dandalinmu na sada zumunta na facebook daga nan sashen hausa na doce Bello da ke birnin bon nake muku fatan alheri. Siyaki da muggan laifuka.